tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha takwas ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati Sheikh Muhammad Hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba, muna na ƙarƙashin alfaslu thamin, fasli na takwas da ke bayani akan ahkamul dafan, hukunce-hukunce da shari'a ta tsara idan Allah madaukin sarki ya ɗaya daga cikin mabiya shari'ar rasuwa, matakai da za a bi wajen zuwa a binne shi ga inda malam ya koro mana bayanai masu cike da fa'idoji masu yawa mun kwana inda ya ce wa ya sunnu aidan har ila yau an sunnanta ba'ad alfaragi min dafni bayan da aka ƙare binne mamaci ay yarfa an yarfa alqabar shine a ɗaga ƙabarin alal ardi kalilan na hawa shibrin a daga ƙabarin kaman ɗani ɗaya daga ƙasa haka kun gano wannan haka shibir haka batun daga nan ƙasa daga nan kare kasance ya yi tulluwa kaman ƙabarin jaki kuma kar a shafe shi da ƙasa kaman kawai an baje ƙasa a wajen za a ɗan ɗaga shi فنحن نبالغ ana في raf'il المقابر Mala ce je ka makabartunmu ka ga irin yadda muke kai matuka wajen ɗaga waɗannan ƙabarruka. wanda ɗaga kabarin ya tulluwa sosai wannan ba daidai ba ne. kuma ƙin ɗaga shi kaɗan kamar yadda annabi ya yi umarni shi ma ba daidai ba ne abin da yake daidai shi ne a tsaya kwatankwacin abin da suna ta ce a ƙwarin kwatantawa Allah ka samu dace Mala ya ce wa in kana li'illati annal arda tinatun wa zara'iyya tare da cewa mutane suna kaba hujja da cewa ai ƙasa irin namu ƙasa ce wacce take ƙasa ne mai danko irin wannan ƙasa namu ƙasa ne wanda ake noma a kanta ta sha bamban da ƙasa na ina na sahara kun fahimci wannan wa inna wa in a makana harajal ma to ƙasa irin wannan wacce take ƙasa ne mai danko da ake noma a kanta wai idan aka matsa da haƙa ta te zurfi zan kamar yadda muka yi bayanin yadda kabari na sunna yake kabari na sunna ba fa irin yadda ake yin kabarurruka ne na al'ada a yau ba kabari na sunna ko aƙalla ba ka sarrafa in za a haƙa shi kawo haka daga ƙasa in na tsaya nan haka ana sama yanzu nan dinni ina cikin ramin ne kun fahimci wannan wanda yake sama sai na miƙa hannu ne zan iya ansan gawon in za a shiga da tsani ake shiga kun fahimci wannan da kyau ku shi ne abin da za ka ga da idan muka je makabarta ana ƙoƙarin wai za haƙa lahadu sai ga an yi wasu 'yan matakala 'yan matakala haka kuna lura da shi wannan fa matakalan na shiga ne fa staircase ne sosai ake yi da ƙasa wani lokaci ko kuma a sa eh, tsani sosai a shiga inda wannan bai samu ba yadda wasu ƙasashe suke yi sai a saukar da shi da igiya mun gano wannan da kyau shi ne sai a sa igiya ɗaya a kafaɗan mamacin a riƙe haka kun gano wannan kawo misali a ce igiyan haka ne akwai wannan abin eh ku ba mu shi akwai me shi ina yaran nan kuma mun robali ina fatan babu shi to ina masu kuɗi <laughs> gano wannan abu ya fi kuɗi wuya ina ba yara ko ba masu kuɗi Allah shi kiyaye to idan aka sa igiyan sai a sa kaman guda uku ku gano wannan haka kun gani to kawo mu kullun naka sa kai ma can gaba ka kun gani to sai a ɗago shi haka amma guda uku za a sa ɗaya a tsakiya ɗaya a kafan ɗaya a kafaɗa sai a rika zira a cikin ramin sai na cin ciki sai a ansa amma ba fan makaran ba jikin gawon sosai ina fatan kun gano wannan da kyau to a kabarin yake to shine sai mala ya ce wa in a maƙana idan muka matsa zurfin to za mu riski ruwa saboda ƙasa irin wannan wanda take mai danko ƙasan da ake noma a kanta ba wahala ake samun ruwa. Kun gano nan? Amma ƙasa na Sahara za a iya tafiya kamar nan zuwa giwa a ƙasa ba samu ruwa ba. Shi sai haka aka samu ruwa ƙwaya ɗaya a waje wanda ya sa haka wannan rijiyar to ya zama babban attajiri. Kuna fahimtar wannan? Da shi ne sai Malam yake cewa wasu suna kaba hujja su ce to ai ƙasa irin namu ƙasa ce wance take komin ɗan haƙa sama-sama za a samu rato a haƙa sama-sama sai a bari. Kun ga wannan maganar ita ce dalilin masu yin ƙabari sama-sama kuma kuskure ne. Yanki irin namu musamman in ce kamar makabarta na unguwan nan namu da kuma makabarta na na dambu kai duk ma makabartun garin nan illa na daren don haka ƙasa daga nan zuwa na wajen ba za a ga ruwa ba. Au ba damina ba? E, a, a dambo barkaji, a dambo matsala ne ya faru, ruwa ne yake gangaruwa yake shigowa wajen, da aka yi wannan aikin aka gyara in ka lura yanzu ba wannan matsalar. Matsala ce ta faru, ruwan da yake tasowa daga nesa da inda makabartan take bai da hanyar ruwa. sai rika gangarowa wajen ya yi slopin ne zuwa makabartan sai ruwa kamar a ce tan tebur ɗari uku sai zo ya taru a wajen kana haka ɗan kaɗan sai fitar da ruwa amma da aka fitar da hanyar ruwa a baya in ruwan zo sai ya tafi yanzu ko ka haka ba za ka gani ba e ƙasa makabartanmu na maguma nan can ƙasa fadama ce in ka haka kamar nan za ka iya da ruwa amma a tidin in ka haka kamar nan ba za ka da ruwa ba mun gano wannan da kyau ko za ka tada ruwa ba a tudu farko farko wannan wajen eh ina fatan kuna gane wannan amma yanzu makabartan kaman kabarin da aka yi mala albani aka yi haka shi yasa an kaje za ka kabar kabarrukan sun sun fita daban da na kowa a wajen kun gane wannan da kyau ku dan tabbas kamar ni in na shiga cikin kabarin ko na haka ba za a ganna ba ina fatan mun gano wannan da kyau dan dama haka yi karantar cewa ka sunna ta ce shi yasa zakakuran ahlus sunna suka je suka haƙa mai yanda ya karantar cewa mai gidan shi haka ya ce a yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a mun gano wannan da kyau ko to shine yake cewa suna cewa an zurfafa haƙin to za a tarar da ruwa a ciki ko to shine sai mala yake cewa fadatturra to wannan sai ya sa muka shiga halin bukata ila an ya kunal mayyid ala satahil art sai ake yin mamaci ame a saman ƙasa wannan kuskure ne in har ya zamanto ƙasan haka take ɓaɓɓarkiya ce nan da na za iya tare da me ruwa kun gano wannan to bayan da aka iya sai a yi sama-sama amma aka san ardu solba ƙasa ce wacce ke da ƙarfi ba za a yi da ruwa ba ko sai a haka kabarin ya kai ƙasa kuna fahimtar wannan domin ƙasan fadama irin wannan ɓarɓarki ana fara haƙi an kawo kamar na haka a ce nan ne saman ƙasa ana zuwa nan za a yi da ruwa ina fatan mun gano wannan da kyau to lokacin da matsalan dambo take nan wani lokaci mun kai kabari za a gaji da kwalfa ruwan in an kwalfe na ƙarshe kafin a gama jera itatuwa ruwan ya cika kabarin bayan da aka yi haka kawai za mu gaji mu bar gawan kawai cikin ruwa ina fatan mun fahimci wannan da kyau to malai ce au duna sathil ardi bi qalilin ko kuma dan kwakula kaɗan yanda dai gawan za ta iya zama to matsalan kwakulawa kaɗan ko to wannan shi ke haifar da birage suke zuwa suke haƙa kabari Kun gani, In burgu ya haƙa ya shiga, to sai ɓera da jaɓa sai zo sun samu waje. Dai na ganin kaman gafiya ai bai cin nama, ko yana ci? Eh? Mm. Yana cin nama ko? Eh? A kai kai shiru baka san gafiya ba, ka bar mafarauta gafiya su yi magana, kai malam kuma fito ƙara-ƙara. ya labari kuna ganin gafiya na cin nama tana cizon mutum a ba cizo ba dama cizo ka kai mata hari ko jariri ga bai gane ba zai cije ka yanzu gafiya tana kama kaza ta ci in aka aje nama tana shiga kicin ta ci ba ta ci kenan koko amma ɓera fa <laughs> kai ai bera mugu ne shi yasa annabi yace ce duk inda gan shi a kar kafiri kawai kar a ɗaga mai kafa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala ya ce to wannan haƙin ku kun san sau da dama hatta waɗanda ke zuwa su saci jikin gawa irin wannan kabarukan namu suke hakawa na gamo gaskiya irin suke hakawa amma an kabari ya je da zurfi ai kafin su haƙa aiki ne kun ji wannan sannan na biyu yana daga abin da ke haifar da wani lokaci ka je makabarta ka ji wariya ɗume waje da irin waɗannan ƙwarin za je disu huhu da ƙabarin to mafi yawanci zafin rana yana kaiwa jikin gawakin in yi biki naman sai ya rika wari sai fito waje in ya je can ƙasa ƙasa tana da sanyi ba za a samu wannan abun ba sannan mafi yawanci ko idan kabari yana sama sama ƙwari sun fi shiga jikin shi sai lagalaga da gawa nan da nan amma in yana can ƙasa kwari ba su iya huda can ƙarƙashin ƙasa su ji kun gano wannan da kyau ko jikin gawa yana daɗewa bai lalace ba musamman in ya zama lokacin da aka yi wankan gawan an yi ne da kafir kasan kafir na koron ina koron kwari to jikin gawa yana da ɗabi komi ba ina fatan mun gano wannan da kyau to amma kuma akwai wanda Allah madaukakin sarki da kanshi yake tsara jikin ba abin da zai same shi har abada kuma ƙasa ba za ta ci jikin ba in aka haka kamar jikin annabawa in ka san kabarin wani annabi yanzu da wani dalili zai sa a haƙo shi ko yadda yake aka zagan shi shi yasa yahudawa sun yi imani da wannan kuma sun san manzo Allah ba ƙarya ya faɗa ba shi yasa kullun suke shiri za a je su haƙe kabarin annabi kullun kullun wannan shine shirinsu akwai lokacin da muna madina an taɓa ba da labarin sun taɓa shirin yin haƙi daga waje mai nisa su cimma kabarin annabi. Aka ce, sanda suka iso Madina suna da ‘yan mitoci ya rage su cimma kabarin, Madina ta ɗauki wani irin ƙara da girgiza aka fito aka cin musu. Kuna bayanta? Shi yasa ƙabarin annabi tsaro yake fuskanta da'irin har ƙarƙashin ƙasa mai nisa. na'urori ne da jami'an tsaro ko ta ko'ina, banda tsaro na Allah maɗaukakin sarki. Shisa lokacin da annabi Yusuf ya tashi rasuwa sai bar wasiyan cewa in ya mutu to a ɗauke shi a lokacin da banu Isra'ila za su bar Misira za su baitul to zamanin annabi Musa haka ya faru to a lokacin annabi Musa ya tambayi wa sai da kabarin annabi Yusuf yake kaga in Allah madaukin sarki ya so zai iya mai wahayi ya ce je ka lungu kaza yana nan amma raban kaza baya hawa sama wata dattijuwa ta ce ita ta san da kabarin yake annabi Musa ya ce gaya mana inda kabari yake muje je mu haƙe mu tafi da shi annabin Allah ne ta ce ita ba za ta faɗi ba sai an mata bishara annabi Musa ya tambaye da ke bisharar me kike son a yi maki nan da nan sai da ce ita abin take so a mata bisharan aljanna a tsohuwa ta kusan gangarawa me take nema a duniyan nan da ya wuce aljanna yanzu ko kai ne fa ka in saurayi ne zai ce kai EOD an ce kai aljanna ya ce za a nema ta wata hanyar gayu gayu haɗari ne ina fatan ban gano wannan da kyau to ya ce ke aljanna fa ba na ba ne ka gani ko annaba Allah da yake ya san girma Allah ce aljanna ba nashi ba ne ka san wanda bai san Allah ba za ka ji shi da karambani iri iri mu gano wannan Allah za ka wani yana rabon aljanna yadda ka sai yana rabon kosai da waina da kullun sadaka sai Allah ya mai wahayi ce kai mata bisharar aljanna kaga Allah ya nufi ya bata aljanna ne aka biyo ta nan in Allah ya nufi yi ma baiwa ko sai ka raina hanyar da zaka ba Allah ya maka in baka kama hanyar ba kuma sai kai ta bi kai ta tafiya wani kuma yana bin sharkar kawai zai ga ya daga ku gano wannan aka yi mata bishara ta je ta nuna sai a ga wajen wajen yashi ne ruwa ma na babbaga a wajen ana tonawa sai ga gawan annabi yusuf inda kasan kwanciya bacci yayi yanayin da yake hmm. sun kalli jiki mai kyau wai annabi ya ce fa'iza yusuf kada otiya shatarul jamal annabi da ya isra'i da mi'iraji ya ce ya ga annabi yusuf an ba shi rabin kyau jama'a rabin kyau ba da aka raba kyau biyu sai aka ba shi rabi sauran rabin ne in ga wani kira baki ya baka sha'awa to cikin rabin ne yanzu Allah yanda aka yi tsarin littafin nan bai yi kyau ba to cikin rabin da aka raba ne aka yi shi in ga wata hula ta kyankyasa ka ciki ne riga mai kyau har roban na ayin da suke designing din shi da kyau ko to cikin wannan rabin ne in ga wata falleliya budurwa ko bazawara ta ɗauke hankalinka cikin shi ne a matsalar samari ke da an buga misali da littafi da ke sauke da sunan Allah da nisan annabi wanda ya kabbara an buga misali da wannan roban da cike ke da ruwa ba wanda ya kabbara ku gano wannan da kyau amma da aka ɗauko al'amarin <laughs> Allahu akbar zuwina linnas hubbu shahawat kun gano wannan da kyau ku amma da kallon wani aka yi aka ce ai baka ga goshin jamilu na amma gunun kyau ba ni zai kabara da gano wannan da kyau ko me haɗa ka da goshin wani ƙato <laughs> jama'a kula fahimta Allah ka sa mu dace kun ga idan Allah madaukin sarki maka agaji ka cika da imani ko yanzu wannan aljannan da waɗannan matan aljannan komi za ka same shi barkatai ce amma matsala abin da ba masu shine me me ba musu mutuwa ai kowa ana wajen bawan da yake son ya mutu ina gaya maka da za a zo da motan aljanna aji a nan ka tabbatar ta aljanna ce a ce duk wanda ya shiga zai mutu amma aljanna ina gaya muku rabin masallacin nan ba za su shiga ba wani zai tawile ce a'a haka siddan <laughs> wani ma zai ce kasada ce wani zai ce a ah, aljanna kuma dole sai ta nan ne za a akwai hanyoyi da yawa ai <laughs> nan da na hadisai da annabi ya bayani dangane da duk wanda ya kaza aljanna zaka ji ana toyo ruwansu dan dai mutum yana kokari ya kauce ma me mutuwa ce kawai wani abu ba ina fatan mun gane wani zai ce barin jin da uwata mata alheri ta yi addu'a nan ma ana samun aljanna wani ma zai ce to ai annabi ya ce mafi alherin rayuwa ita ce wacce ta yi tsayi aka kyauta ta aiki to bari mu kara ko gobe ko jibi mota ai ku gane wannan kowa da tawilin da zai kawo me zai sa a kawo tawilin Allah tsoron mutuwa ne kuma ita mutuwan nan ko an ki kowa an so sai an me Allah sai an mutu don gan shi a nan wajen watan wata rana sunan shi tarihi kuna fahimtar wannan wallahi al’azim sunan shi tarihi sunan shi bashi zai mutu za a buɗe ƙasa a sa shi shikenan kuma wallahi sai abin da ya aikata zai je taras in ya aikata alheri alheri zai taras in kuma ya tsaya shiriri ta Allah yana nan zai sha mamaki ita lahira haka take Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu koma muhallin shahid ina buga misalin nan da yawa barka mu ci gaba da karatun tuna mana misalin dangane da zurfin kabari da ne magana a littafin magana jari ai duk wanda ya karanta wani labari na wani waziri da ya mutu aka yi mai kwalliya da zinare da wani zoben zinare kun aka sa shi a kabari sai wasu barayi suke shirin za je sace wannan zoben ai kun sa labarin aka ce sai dutsen da aka toshe bakin kabarin sai suka je suke kokarin ɗagawa sai ɗaya ya shiga ɗayan na bakin hanya bakin kofan kabarin sai ce miƙo sai ce bai gazo ban ba in kun duba magana jan za ga hadda kafan shi ya shiga cikin kaman kabarin haka an yi hoto ni na tuna wannan tun ina yaro karami muna makarantar boko abin da yasa ban manta da wannan ba in aka zo ana karatun hausa a ajinmu ni ke yi shi sa littafin Hausa kamar na haddace shi ne kawai na iya sau da malamin zai bar littafin ya ce za a karanta da rana kaza ne ka je ka karanta sosai ka iya yadda in ka zo kana karanta ka karga inda inda kuma in na zo ina karanta ras ne saboda zan karanta in karanta in karanta in iya har kusan iya haddace wajen saboda yaro a lokacin to shi sa na haddace wasu abubuwan da har yau na kasa mantawa da su to shi ne sai mai da abin nan din dutsen ga yanzu ka fahimci wannan ni tun a wancan lokacin nake ta tunani wannan wani irin kabari ne so ina ganin kabarrukan mu na nan in muka je kabari ne bai ma kai lambatu ba ko kuma wannan an ce an shiga a lokacin sai fata nan mutanen wancan lokacin kamar girman kyankyaso ne Allah ya sai na girma a karantar da mu tsarin kabari na sunna sai na fahimci dama can haka kabari yake mu ne kawai muke abin da muke so yanzu na gaya muku shi sa kowa ya bar wasiya in an tashi mai kabari a mai kabari irin na me irin na sunna ku je ku biya kuɗi a muku haƙin kun gano wannan ke ku in kuma kun biya haƙin sau da masu haƙin ‘yan kaɗan ne mutum biyu ne ko mutum ku ba su yi wannan kabarin ba ya yi tsawo sai ku tura kamar mutum goma su taya su. Cikin awa biyu aka samu ƙarti masu aikin, wala za su haƙe shi. Ai kabari sosai na sunna. Kun gano wannan? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. To ne sai Malam yake cewa shabahun ya alulbina min a'ala, yake cewa sai ka daga saman kabarin ya yi kama da gini, saboda an yi shi da tsoro ruwa sosai, saboda maimakon a zurfafa ƙasan, sai a zurfafa ina tarin kasa a sama, saboda kasa za ta rika fadawa ne tana me, tana cike abin da aka haka ɗin. Amma in ya zama an yi ta da zurfi ko ƙasan kamawa take yi. Allah ya sa mu dace. فأرجو الله إن فعلنا ذلك ألا يكون على من يفعل ذلك إثم أو وزر ما ليش ونن حاجن قبري دمكي سما سما to Allah ya sa abin da muke aikatawan kar ya zama zunubi ne ko kuskure wanda yake haifar ma mai yin da laifi a wajen Allah muke aikatawa. Kun gano wannan da kyau ko? Saboda ba daidai ba ne fa, kabari da zurfi aka ce a yi shi. Yasa da Allah in kun koma garuruwanku, ku yi ƙoƙari ku kwatanta wa mutane ga yanda yake yi amma ta hanyar ku karantar da su tukuna dan ka karantar da mutum ba ku ka ce za ka yi za ka da matsala misali ko mu lokacin da muke karantarwa farko farko kusan kamar shekara sha biyar ishirin baya za mu je za mu ga ana yin abubuwan ba daidai ba ne ko mun sani bayan da muka iya don ba mu karantar da mutane ba har zuwa lokacin da muka karantar da su ba mu yi me yasa don a wannan lokacin ba mu kai ga mu yi su iya karɓa ba a hankali a hankali muna yi domin za ka zo da abin da kake tsammanin daidai ne wajen wautan kawo abin sai ka kori mutum kuma Allah maɗaukin sarki bai ce ka koran ma annabi al'umma ba cewa ya bashiru wala tunaffiru yassiru wala kuna gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ya ce, lakin sai dai, in kanal ardu sakhariya in ƙasan ta zama ƙasa ne na Sahara, au ramliya ko ƙasa ne wacce take yashi ce, yanzu misali ƙasan jigawa, jigawa ƙasanta wani iri ne, Sahara ne? A jigawa Sahara ne? Yanzu Nijar Sahara ne? Irin ƙasan jigawa irin ƙasar Nijar ne? Hmm? Wa ya taɓa zuwa jigawa a nan? Yawwa, malam da ka je jigawa, ka taɓa zuwa Nijar? Ka taɓa zuwa mai aduwa? Wa taɓa zuwa mai aduwa? Kai mai aduwa kake? Yawwa, ka taɓa zuwa boda? Ya kaga wajen boda? Tsakanin mai aduwa zuwa ka shiga Nijar. kafan mutum na shigewa yawwa ka taba zuwa jigawa haka kasan jigawa yake yawwa ina fatan mun gano na da kyau ɗayi malam kai ka ce ka je jigawa kasan jigawa irin kasan sahara ne e ni na je dutse na je garuruwa da dama a jigawa e wannan dai sahara ne suna da me eh a ai ka kama hanyar mai gatar kuma ka kama hanyar ina a ai tsaka jimala in dai ka kama mai gatari ai bai da bambanci ai a cikin garin dutse akwai yanki da yawa wanda irin wannan saharan ne ka bayyance wannan da kyau ko sahara ne sosai kaga polinsu ma mafi yawancin ƙasan wajen ma Sahara ne. Ka fahimci wannan? To kuma ya kake neman ka rarraba. Ka kama yankin wajen ɓangaren Katsina na? Da ma ai Nijar ma ba ko ina ne yake Sahara ba yi. Yanzu misali ka kama inda kamfanin Areba yake. Kun gano wannan da kyau ɓangaren can ka nausa kai Agadas. ka nufi Mali ko ka nufi eh, Libya, ai duk wannan Sahara ne mai nisa, wannan in har ka sake matsala ya samu da kai a wannan wajen, wala ka mutu ka gama. A ce kuna tafiya daidai wannan Saharan, ka san Saharan iri-iri ne, akwai Sahara wanda yake ɗauke da tsauni na yashi, akwai Saharan da bai da wannan fa, don ba din Nijar ko ina Sahara ba ne. akwai inda yake da sahara akwai inda bai da shi akwai inda in kaje inda ka gana haka yake kun gano wannan wani wajen ma in kaje sai ka ce wai da ake cewa Nijar Nijar Nijar wai dama Nijar din haka take ka san dan Najeriya ko da ake gaya mai Nijar shi ka san daukan da yake ma Nijar irin daukan da dan kudu yake ma arewa kun gano wannan saboda in ka in dan dan kudu bai taba zuwa arewa ba ka san abin da yake dauka in ya ga fulani sun je sun ɗanye bukka nan bukka can bukka can bukka can ɗauka yake arewa da haka ne <laughs> bai san dawa garin ba kun gano ka san da ɗauka suke wai daji muke shiga muke kamo shanu muke zuwa muke siyarwa wallahi kuwa akwai abokina yake ce ma wani ɗan neja Niger Delta yake ce mashi mahaifiyar wancan ɗan Niger Delta ta tsufa ne ta kusa mutuwa yake ce, kaga abin da nake so ka bani kawai in ta mutu uwar shi wai wai kawai zai zo ne shi ma shiga arewa kamo kaman malu guda biyu ya ce a ina ya ce a daji ba daji kuke kamowa ba wai wai gaba ɗaya not shi ne sai bar shi wata ran zai zo kaduna sai ɗauko shi a mota suka taho. Ya yi ta dile ya biya can ya biya can abin da yake so shi ne su iso Abuja da Isha'i. Ku gano wannan da kyau ko? In aka zo da rana ba zai ga komi ba, amma aka zo da daddare suna tinkaro sun baro lakwaja ɗin nan, an fara tinkaro garin Abuja, kana tudin nan ka hango wutan nan garin ya zama yadda ka san Saudiya. kun ga wanda da nake ko tar kawai yana gani yace nan ina ne yace Abuja yace don kill us <laughs> yace nan north ne yace tamu na ah <laughs> ya wata mun gano wannan da kyau ina ɗan dai jadalta ne tamu na mun gano wannan aka gama suka shiga Abuja sau kwana biyu ya ɗauko shi ya ce a duk to iyakan Abuja ne ya ɗauko shi ya kashi Kaduna ya ce a aka kewaya da shi biranen Kaduna ya gani ya ce Kaduna to ai an gama ya ɗauke shi kai tsaye suka wuce sai Kano ya ce dama no haka yake ya ce duk Kano ta haka yake <laughs> gane to ɗan Najeriya abin da yake ɗauka kenan irin ɗaukan da ɗan kudu yake ma arewa, to haka bahaushen arewa haka yake kallon Nijar. Ɗauka yake in yaje zai gansu kawai suna cikin bukka ne, a cikin sahara, ƙura ya burbuɗe su suna cikin wahala, in gaje wani wajen ma kallon ba ƙauye za su yi maka. Hmm. A, malam, ni dan birni dan na je mai ba sai su ganna sai man haka ba a na sani ina zuwa ina zuwa ya mai ni ai na sani a ba fe da ni ba ni ba san dan birni ne yawa Allah ya sa mu dace ga wani dan ya mai can ya ji an mai allura yana zai ce kai bar mu ba yan birni ne Allah wa dauke zarki ya sa mu dace to kun ga in kasan ta zama sahara ne in ana haƙawa ƙasar za ta yi tsayawa faɗuwa za ta riƙa yi sannan aka haƙa sama-sama in yashi ya zo iska ya zo sai kwashe yashin sai ga gawan dole sai an zurfafa can ƙasa duk da zai riƙa faɗawa kun gano wannan da kyau ku male ce kama bayyanto kamar yadda na bayyana muku a baya suna فمن rufa ulkabar fokal ardi illa bi mai بمقدار shibirin, Mala ya ce ba a ɗaga kabari, ai tulluwa da shi, kun gano sai a miƙe da da biyu wuce shibir ɗaya ba haka. Walaisa mina sunna almubalaga fi ta'aliyatil maqabir Mala ya ce bai daga cikin ka kaga kabarurka duk sun yi tudu sun yi tulliya yadda ka san kuyen doya. ba ta ganin kuyen doya? Ai na ka gani. Ina ne unguwanku? Na? a airport na Kaduna yanzu ko tsakaninku da Allah a Kaduna airport manyan mutane na sauka suna shigowa cikin yadda kuke noman doya a wannan wajen Ok, ungwani? ta Allah ya samu dace ya taɓa ganin kuyen doya amma wani fa’a nan bai taɓa ganin kuyen doya ba da yawa ma Mun gano wannan <laughs> akwai abokina mun yi tafiya da shi mun je nan nan karo karo muna tafiya wai bai taɓa ganin dawa ba wallahi kuwa na ce mishi kaga dawa sai ci dawa ya ce eh, wannan dawa ya ce dama ba bishiya ba ne wallahi kuwa ya ce wallahi ya ɗauka bishiya ne sai sai dama yana tun da ya zo yake son ya ga bishiyan albasa na ce albasan ya nuna mai gona albasa ce kaga inda inda Ah. ya ce dama duk waɗannan abubuwan ba wa bishiya bane kamar yadda ake tsunko mangoro ake tsunko wallahi bai sani ba tsaban ɗan birni ne wallahi bai sani ba kasan ɗan gate haka yake eh bai ba bai san shi ba ina malam ka taɓa ganin yadda ake noman ah, abarba abarba ina yake yi eh kai da kai nike mai baƙaƙen kaya a ban tambaye ka ba a ina ina san ka taɓa zuwa Legas ko so ɗaya ko so biyu bala ka taɓa gani da ake noma abarba kai fa kai ka taɓa gani kai da kai da kawai ga da kai yake yi <laughs> da yawa sani ba kai da ka sa hulan yarbawa a ina ka taɓa ganin gona abarba <laughs> to ya take a a a a to to to to a ni ma na je togo ni da nake za har lomi kago duk wanda ya je lomi ba kwata ne ka je togo ba za ka je daga nan ka biyo lomi ka biyo na fasu, ka biyo nijar ka kauta ka to ga gani ta shi nuna maka hanyar gaba ɗaya na san su na yi harkan fito fa ga ko na san waɗannan abubuwa amma ya, ya abarba take, mm. ya take ya ake shuka ta, a shekara ba ka sani ba, a ba a dama ba ga ta kana ganin ta ba, ya take, yawwa ya take, abarban a ƙasa take ko a sama take. Hmm. gane, kamar yadda albasa yake, ba laushin ne a sama ba, eh, shi kuma yana ina, yanzu kai ba ga sa akwai abarba me a sama ba? E, ba ta gani ba? A lalle ka koma kudu. E, eh? wa a ƙasa ya san wa abarba take a ƙasa. Ita ba abarba haka soka ta fito take ta haka. E, kai awal ina ka taba ganin ta? Eh? in aka dasa ina ɗan yake zama. Aina, bishiya ko <laughs> jama'a kun ji, wai abarbar da yake kamar bishiyar kwakwa. Aina, eh, aina, a, ah, kai yanzu ka ce Sudan, muna maka maganar Najeriya, na to a ja wannan yanzu. Suna <laughs> su barban bishiya ne yadda ka san giginya, yadda ka san kwakwa, yadda ka san goruba. Yanzu suke ka san goruba? Bishiyan goruba. Ana ka taɓa ganin bishiyan goruba. Kawai ka tashi, ka taɓa ganin giginya? To, wa ya taɓa ganin yadda abarba take yi a nan? yawo to yi bayani ya take yi. a tsaya ɗan a ƙasa yake ko a sama yake yawwa eh a sama yake ba ƙasa yake ba shi za ni ce maka yana yi kamar albasa ka ce eh na ce to ko lalle in yana yi a sama ko lalle wata za a da ƙasa a jikin shi da yawa kuwa in ka lura a sama yake shi eh a ƙasa a sama yake yi kuma ka dowa ga abin mamaki wai mutanen mu sai su kasa shuka shi anan ba abin da ba zai yi arewa ba babu shi ina ga muku sakaci ne kawai na mutanen mu yanzu maganin da yake man fetur man fetur jama'a akwai man fetur fa da yawa a kasan nan inda zan ba ku labarin wasu dalilai da suka sa wasu abubuwa suke faruwa a arewa nan ko za ku sani ina ga muku har wanda suke abun ba san me yasa ba daga ciki barin gamu kun san man tudu ya fi man teku daraja da tsada a duniya? Mu ko man da muke da shi a Najeriya ta arewa a ina yake, a tudu yake. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Akwai ababe da daman inda yau zan gaya muku su Allah malam zai wahala in kwana. Na gaya mu gaskiya. sai dai Allah maɗaukin sarki ya kiyaye amma wasu abubuwan da suke faruwa wasu ma da suke farar da abun ma ba su san amfani da yake da su ba ina ga mu gaskiya sau da yau ana haƙa mai a inda yake mafi yawa a yanzu haka to wasu da suke da rijiyoyin man fetur a wani waje sun rasa kenan So zai gangaro ya dawo nan ba su da shi to kuma ba za su yadda ba sannan kuma za a koma man da za a rika siya za a riƙa siyan man arewa ne kaɗai ba za a siya man ina ba, ba za a siya ba. Ina fatan mun gano wannan. Yanzu dan Allah a ce an ajiye maka tebiri ga five alive, ga wani ɗan shinkafa ɗan wadatacce ɗan kaɗan, ga dambin nama ga dambin kifi sannan ga farfesu ga ruwan sanyi ga ababen daɗi an tara maka a tebur ɗaya sai aka samu wani tebur aka sa rogo da kuli don Allah aka ce je ka zauna ka ci ɗaya gashi kayi ni kana noma baka karya ba eh wanne za ka je ka ci doya rogo da kuli tebur na bar gogo to na rantsa da Allah ba za ƙara siyan man su nan za a zo a ci daga kuma ina gaya muku mafi yawancin arewacin Najeriya akan mai aiki. Ba ma mai ba albarkatun da ke arewacin Najeriya Allah yawa da su. Kun ga waɗannan duwatsun nan na hanyar jasin nan abin da ke cikinsa sai dai Allah. Yau da za a bincika ko waɗannan kaɗai sun isa su rike Afirka kaf ma'adanan da ke ƙasa. Na iya tuna mun yi tafiya da Mala Albani mun je Jos. yake cewa shirme a wai an zo an ce an gwada wai babu kome ce ai duk sanda aka yi ruwan sama aka gama ana zuwa ƙara bincika tsaunuka da duwatsu alheri yana sauka a ciki in Allah ya tashi maku arziki ai sanda ake ruwan sama ne yake saukar da arzikin ai da yace wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana gaffara sai ce me yursilis samaa alaikum midrara in ya saukar da ruwan sai ce wa yumdidukum bi amwalin ku da ba ku gane ba sai kuka rataye garma da fatanya da hauya da kalme kuka yi gona eh wannan abinci za ku je nema amma kuɗi ma'adanai ne waɗannan gonaki su ne jannatin amma in ruwan sama ya sauka ana auna tsauni ne da daji da filin Allah da inda gan shi fako ne da inda ya yawaita sahara ai ruwan sama mai yawa amma kuma sai a zo a tadda wajen kawai gaba ɗaya ya bushe ruwan bai gudu bai komi ba waɗannan wajejen akwai magana ko kun gano wannan da kyau ku muna da irin wannan a garuruwan nan namu Allah ya yawa da su amma kwata-kwata ba abin cikin wannan yanzu a nan jihar Kaduna akwai garuruwan da an faɗi irin ma'adanan da kenan ko za a samu matsala don ƙauyukan dole sai an tada su don rafanari za a kakkafa a wajen manya-manya za a riƙa tsotso mai kama ga matasa muna da su a kafa alheri da yangi don an gama gaba ɗaya duk wannan ba an gama jarabawa foli ba Allah ya sa kun cinye gaba ɗaya za a kwashe ku ne gaba ɗaya tura ku cikin ma'aikatu har ma a riƙa neman da Allah eh, jihar Kano a turo mana da waɗanda suka gama su ma suna sha mun muna neman mu ma turo mana. Dane sun yi kaɗan yanzu buƙatun da ake da su ko ‘yan Najeriya sun yi kaɗan su iya biyan bukatun, shi sa kullum shigo da kaya ake daga waje. Masana'antun ma gyara su mana, to amma ba zai yiwu a gyara masana'antun ba, kun san dalili? sau da manyan ƙasan mafi yawanci sun je ƙasashen waje sun yi masana'antu ko suna da hannun jari a cikin waɗannan kayan masarufin da ake shigowa da su. In an gyara masana'antu da nefan Najeriya za su rika production, to za a samu matsala daga kuɗin da suke samu a waje kuma. Kun gano wannan? saboda su ne da ma'aikatan jiragen ruwan da ke dakon kayan nasu ne su ne ke fito kuma su ke kaza aƙalla ba kasar ba sai ya ci abinci a jikinka kafin abin ya zo wajenka so talatin don aka yi fito kuma motocin shi ne za su yi dako in aka yi dako kuma yaran shi ne a kasuwa ya ba su jali suke sai da abin na gabo gaskiya da aka tona wannan asirin za su ce to wannan aka yi ya gano Kuna fahimta? Abin da ke faruwa kenan. To don me ba za a gyara wannan ba, shi yasa ba za a so wanda zai kawo gyara da canji cikin al'umma ba. In in mun gyara ƙasanmu, za mu zauna lafiya ko ba mu zauna ba? Za mu zauna lafiya. Wala hankalinmu kwance, yanzu bari ku ga ba an samu fetur a Najeriya ba, a Nijar, ‘yan Nijar suna ta kuka cewa wai fetur ɗin da tsada da tsada ba su gane ba ne, ai ba su suka haƙo man ba, China ne ta haƙo, sai ta gama cire abinta zuwa abin nan 2020 ne ko menene sun gama cire kuɗinsu tsaf yanzu man zai koma nawa na Nijar. Ai, ‘yan Nijar kamata ya su ɗauka yanzu ba su da ba su da mai, dan abin da ake ba su kaɗan ne, amma zuwa lokacin da abin zai koma hannunsu ko? Ina gaya maka sai ka sha mamaki. na rantse da Allah ‘yan Najeriya da dama sai sun koma Nijar. Kuma yanzu ka je Katsina da Sokoto da sauransu mafi yawancin masu kuɗinsu gidajensu a ina yake? A Nijar yake. Mafi yawancinsu. Don misali mutumin da ke Katsina yana sai ya je Maraɗi, ai gara ka je Kaduna daga Zare ka dawo, ya fi nisa daga ɗan na je Maraɗi. In ka samu jancen ɗinka mai kyau fa za ka je Maraɗi daga Katsina ka je ka dawo sau uku. mun gano mala haka ne ai ba nisa na ba nisa to kaga za su gyara kasan, mu kuwa damuwan mu fa yanzu sai ka an ce an kama babban ma'aikacin gwamnati za a kulle shi ko za a kore shi aiki wai ya saci kuɗin da da wani ogan in ya sata a Najeriya ba su kai kuɗin takalmin da yake siya ba ai ta yayatawa a rediyo ya yi sata <laughs> kun gano wannan da ke ai Najeriya Allah ne kawai aje ta kuɗin da ake sata a Najeriya ko in aka saci irin sa a wata ƙasa a Turai ta durkushe gaba ɗaya satan da za a yi na kwana ɗaya kawai kana tsammanin da a ture ne aka kama jirgin shugaban kan da waɗancan kuɗin makaman zai tsira amma a Najeriya fa yanzu wancan benen na wancan TB Joshua da ya rikito, kana tsamana turai wannan abin zai wuce a kawai? Eh, ba zai wuce ba, amma a Najeriya fa, ya wuce. Ko me aka yi ma ya wuce ba abin da zai faru, kawai sai dai matsalan aka je lahira, to Allah maɗaukin sarki nan ne zai yi me, tasau. Allah ba zai bar wannan abin ba. Shi yasa dole ne matasa ku yi ƙoƙari ku yi karatun nan da gaske kuma ku je da zimman cewa kuna neman canji ne. Kun gani, yanzu canji ba ba sai an yi fitina za a iya samun shi ba. Canji da lalama za a iya samar da shi. Tun da yanzu ƙasan Burkina Faso, shugaban ne kawai yunƙuro suka ce ba su yadda ba. Duk abin da ba naka ba ne ko, in mutane suka yi yunƙuro ko wala za su anshe shi. Kun gano yanzu wannan nawa ne, in duk kun taru na wajen ba wanda zai iya san shi. Amma an ba na wani ne wani ne su yi ce, a san in ya ga dama ya sa abin zai ansa sai dai bai ga dama ba shugaban ƙasa ƙasa ba nashi ne shi sa ya dibara zai canza kundin tsarin mulki bai yiwu ba suka kore shi sojoji suka hau da mutanen ƙasa suka ce ba su yadda ba yanzu ba an zaɓi farar hula na rukun ƙwarya ba ko ba yi ba hanyi ko ba abin da ya faru ba kashe kowa ba kawai yau ne ya san me naƙi. Ya fata mun gano wannan da kyau. A'a, ai malam ai ba saiti ba ne wuya ke haifar da irin waɗannan abubuwan. Ai kaga mutum ya ce shi ba zai iya gwagwarmaya ba ko malam daɗi yake ji. Ka taɓa ganin ana zanga-zanga a GRA? A to, in ka ji ana hayaniya a geto ne. <laughs> Allah waɗauke sarki ya sa mu dace. daɗi ne mana yawa shi yasa yasa taɓa yin wani babban mutum ya ce a Najeriya akwai arziki da yawa aka ce ne mai ce ɗan Najeriya na zuwa ci abinci a bola ne ai haro ba fara shan wahala ba gano wannan <clears throat> wannan da wannan maganan sai gashi wata na ya je gidan wani babban mutum ya ɗauko dubu ɗari ya ba shi an saya ta godiya me yasa yau ta kama shi ai duk wanda ya ma Allah tsage tsage ko ya jira ai ba mu Allah karan ba ni malam in ya baka dama me kake yi kankan da kai kake yi in ba kankan da in baka kankan da kai gare shi ba ko wallahi daman nan sai ta zame maka matsala sai ta zama maka nadama kuna fahimta yanzu ka je ka samu shugabannin ƙasa yanzu da ko Obasanjo Obasanjo dama ya samu yi amfani da daman yanzu daman ta zama mashi mi na dama ba wanda ya kai Obasanjo kuka fa akan abin da ke faruwa fa na ga mu gaskiya dan shi ba ka yi tsammata ba shi ya ɗauka ne ya sa shugaban da kawai remote control din a hannun wa yana hannun shi bai san ba haka rayuwa take ba duk wanda ya karanci rayuwa ko sai rabu da mutum kawai ta yin abin da yake yi da san da ya sa shigo kawai sai ya koma gefe mai shiru in ta kwabe sai ya neme shi ya zauna lafiya amma yanzu wallahi in ya bari mai gida ya tafi ko to Allah kaɗai sa abin da zai faru da shi ina gaya muku baka ƙaddara ta tafi hmm. sai dai Allah ya kiyaye shi sa addu'a za mu taimu ma Allah ya shiryar da mu ma ƙasan nan tana da buƙatar addu'a Mala ya ce, wala yi sauwil kabar bil arde ba za a daidaita ƙasa da kabari ba, kama a ce kawai a shashe flat haka. Ci kawai yadda ne yake, a ce a kabari haka, to ba za a haka ba. Kun gani? Falesa mina sunna, shafe ƙasa, shafe kabari ya flat da ƙasa wannan ba sunna ba ne. An na sauwil makabir bil arde, mu daidaita makabartu da ƙasa, كما يفهم بعض ikhwanana من طلبة العلم كما yadda yan bana bakwai daga cikin ɗaliban ilimi suke tsammani mala hadisi ne fa mutum sai zo ni mamaki nike mutum sai dauki hadisi yana ma hadisi karambani sai ka ce wai wai koya ma wai nazari yayi ne abin da malai yake kamar yadda wasu talabatul ilm amma in ka ce musu talabatul ilmi ko rigima za ku yi mun gano wanda da kyau saboda wasu sun yi malam da su amma in ka kalle su ko darajar ɗalabatul ilimi ma ba su kai ba, wallahi malam, mutum ya ja hadisi ya ja aya, yana fassarawa da za a buɗe mai sakamakon mai wannan fassaran ko, Allah mutuwa zai yi. Bai san ma'ana abin da yake karanta ba, hadisin annabi ne ba, suka mai mugun fassara, cewa wai hadisin wai yana magana wai a shafa ƙasa ne kawai, kabar ya zama flat. Za mu zo yau, ko katu mai zuwa za ku ci hadisin ali ne kun gano wannan da kyau ku za mu karanta shi yanzu mai yiwa mali wa illa la sara alqabra mumtahinan imtihan al-ard yace da ƙasa ya zama kawai lebur da ƙasa fa hatta la yimtahin ya waye gari kawai ana wulakanta wajen ma ba ma da shi ba wal yakuna mumayyizan la yusawwi bil ardi lalle kabari ana son ya sha bamban da doron ƙasa a mayyaze shi wa hadal hadis da hadis ali radiyallahu an wannan hadisin da ya ce a ɗan kabar ya zama shibir to yana da hadisin ali ne da yake cewa wa Allah ta ji da kabaran illa sawaitahu kakka ba kabari sai ka daidaita shi da ƙasa sai suka ɗauki wannan hadisin ai gashi ya ce illa sawaita hu hadisin rawahu um, waye wa muslim kun gano wannan da ke ko daga ji Allah natsu ba haka hadisan suke ba abin da yake da suna yin kabari ga kabari ya kai tulun kamar tulun mai teburin nan to sai annabi ya ce in kuka je ko ga kabari mai tulluwa irin wannan to ku daidaita shi da ƙasa to kabarin da aka mai da shi kama haka ai za ka iya cewa an baje shi haka ne ko ba haka bane amma san ba sa fahimtar wannan shi zama ya ce kamar yadda wasu ɗaliban ilimi ‘yan uwanmu suke mugun fahimta yanzu wanda ya san wannan hadisin ne mai irin wannan fahimtar ko kai da yanzu kana cewa ai shibir ɗaukan ka yake jahili shi ko bai san waye jahilin ba inda zai ƙara gaba sai kuma ya komo yana mai gyaran baya to tun wuri ka jira ka kai mana kun gano wannan da ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma harkan dai da harkan bebe ne ai Allah ya sa mu dace wani hadisi malai ya ce akhrajahu muslim al-imam muslim ne fitar da shi a cikin kitabul janaza babul amr bi taswiyatil qabar a juz'i na biyu lamban hadisi na ɗari tara da da sittin tara, haka al abu dauda ya fitar da hadisin a kitabul janaiz babu ta taswiyatil qabar a juz'i na uku lamba hadisi na dubu uku da da ɗari biyu sha tara, haka tirmidhi a kitabul janaiz babu ma a fi ta taswiyatil qabar a juz'i na uku lamba hadisi na ɗari dubu ɗaya da arba'in da tara Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi. to shine sai Malam yake cewa hatta la yustadallu ɗalib bidalil fi ghairi mawdu'ihi yace an maka wannan bayani ne domin kada ɗalibi kun gano wannan yaje yana neman dalili ba a bigiran shi ba yanzu a shafe kabari da ƙasa a kasa gane bambancin shi da sauran waje wannan dalilin shi ne in ka ce ai haka sai a ce kawo dalili in ka ce hadisin Ali sai a ce ba dalili bane sai ce a gaji illa sawaitu yana auna abin da me da hankalin shi. Kun gano wannan da kyau Sai a ce ba shi ba ne, sai ce shi ne sai a ce ba haka yake karantarwa ba. Shi sa dole ne sai ka goge, ba wai ka fara koyan ta'arifat na usul fiki ko ta'arifat na qawaidul fiqhiyya ka ce wai ka san ilimi ba. Sai ka ƙware ka goge. Mun gano wannan da kyau ko? Yanzu a maliki in kana son ka ce ka ƙware ka goge a malikiya ko? da aka sha mamaki na kawo maka littattafai wanda suke ya ake amfani da usulul fiqihi a malikiya qawaidul fiqihi a malikiya ya ake amfani da kaza da kaza na mazhabin ma dai tukuna shi yasa sai ka zo kana magana sai waɗannan mutamalika su kasa gane me kake faɗi kun gano wannan da kyau ku ko kuma aka samu malikiya jald ya zo yana magana kai kuma ka kasa fahimta me yake faɗi amma wanda yake yana da network ɗaya da su sai ga yana iya gane menene yake faɗi in aka ce maka malikiya ɗauka kike waɗannan littattafai ƙawa'idi ahalari ishmawi iziya risala askari muktasar mudawwana da sauransu waɗannan ne malikiya ai wannan a malikiyan ma ɗauki ɗaya kai ka haɗo madina ka haɗo andalus ka haɗo misra ka haɗo ko iraki ku gano wannan da kyau ko kowanne fa falle ɗaya ka ɗauko wani abin da ma ba ma shi ne asali ba Kuna gano wannan? Ba shi ne asali ba, yanzu kada ko malikiyan Madina suna da ƙawa'id ɗinsu, in ka ɗauko malikiyan Iraki, in ka ɗauko na Misra, in ka ɗauko na Andalus, haka ya karka su. Dole ne sai an zo an zo an karantar da mutane ya waɗannan ababen masu ke, kafin ka sa kafa ka an kaɗe su. To kuma mafi mahimmanci shine ka fahimci Alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai. Kuma ka fahimci wannan ba za ka ta shiriri ta ne. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Fala budda minal jam'i bainal adilla, Mala ce babu makawa in za yi magana sai ka haɗo dalilan duka. Kun gano wannan da kyau ko? Ka haɗo duka nassoshin da suke magana kan matsalan daidai gwargwaron inda ilimin ka zai kai. Sai kuma ka haɗo wasu adilla ɗin waɗanda suke muƙabilin waɗannan sai ka yi dirasatul adilla sannan sai ka zo ka yi tarjihul adilla kun gano wannan da ku? ko ba fa da hankalinka ya ka riga aunawa ba. da ƙa'idojin nassi. don so da dama in ka je ka samu mutanen awon ya zama da san ransu ne suke auna nassi, wanda ya masu ɗauka su faɗi, wanda bai masu bafa su binne shi, to kaga wata na za a binne ko mutum zai haɗa da kanshi. Mahala ya ce, fa'in ta'azzarar jam jihar dalil, in aka waye gari ba a iya haɗawa ba saboda abin ba zai yiwu ba, to sai a karkata wanda dalili ya fi karkata gare shi ana son adilla in suka zo ka haɗa suka yi aiki da su domin suna cewa eh, ihmalin nassaini ma'an aula min ihmali ahadihima ka haɗa nassoshin kai aiki da su duka lokaci ɗaya shi yafi da kai wurwuri da guda ɗaya kun gano wannan ka san wani kawai ya kalli wanda bai mai ba kuma ba zai iya jarintan bayyana yadda abin yake ba mun gano wannan da kyau kawai sai kalli wanda ya rena a ciki kawai sai wuri da shi ba ga wannan a cikin dalili to sai a ce ɗan ta'adda kenan ko gano wannan da kyau ko to da yawa kuma haka suke manasi mutum zai kalli wanda yake so ne kawai ya ce to ai wannan shine daidai in ka ce to shi ɗaya wancan fa sai ce malamai ba su ɗauka ba waye malaman son zuciyan shi kun gano wannan da kyau ku cin da son zuciyan shi bai gamsu da wannan abun ba to sai ce malamai ba su ɗauka ba sai malai ce falatu aridu abadan baina kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama malai ce babu kalo har abada a cikin maganan banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a ga karatu ya karatu ga lokaci ya kure za mu saurara anan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum